واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته to insha Allah za mu ci gaba da darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma a cikin suratu ibrahim jiya mun kwana ƙarshen aya ta goma faɗin Allah maɗaukakin sarki qalat lakum rusuluhum qalat rusuluhum afillahi shakkun manzanninsu suka ce musu yanzu cikin sha'anin Allah ne kuke da kokonto da shakka menene abin kokonto menene abin shakka game da al'amarin Allah Allah ne ba ku yadda akwai Allah ba ko dalilan da suke tabbatar da allantakan Allah kaɗaitakar Allah da bauta cancantarsa shi kaɗai da bauta ba abokin tarayya shine bai bayyana muku ba ko 'yan aikin Allahn da suka zo ne ba ku gamsu cewa Allah ne ya aiko su ba a fillahi shakkun fatiris samawati wal arda wanda shine ya kagi halittar sammai da kasai ya du'ukum li yaghfira lakum min dhunubikum yana kiran ku domin ya gafarta muku zunubanku iya abinda Allah ya turo manzanni da annabawa da shi shine su kirayi bayi zuwa ga rahamar Allah da gafarar Allah to me laifin wannan aikin yad'ukum yana kiran ku li yaghfira lakum min dhunubikum don ya gafarta muku zunubanku wa yu'akhirakum ila ajalin musamman ya jinkirta muku rayuwarku cikin aminci har zuwa ajali kayyadadde shine lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya diba mu kowa babu wani ɗaya daga cikin mu face Allah subhanahu wata'ala ya sa mishi lokacin shiga duniya da lokacin fita daga duniya Eh, zai zo duniya ranar talata karfe tara da rabi na safe da sekon kaza zai bar duniya ranar alhamis karfe biyu da rabi da minti kaza kowa Allah ya sa mishi ajalin shigowa da ajalin fita ƙalu sai waɗannan al'ummomin suka ce wa manzanninsu in antum illa basharun misluna ai ku ba kowa bane mutane ne kamar mu turiduna an tasudduna amma kana ya abudu aba'una abinda kuke so kawai shine ku kange mu daga abinda iyayenmu suke kai ma'ana kun zo ne da wannan kiran don ku daga mu akan al'adunmu da addinanmu da muka samu iyayenmu akai fa'atuna bi sultani mubin idan gaskiya ne ku zo mana da dalili mai ƙarfi hujja bayyananna wadda za ta nuna mana cewa ko manzannin Allah ne jama'a mun fahimta amma a baya mun karanta ayoyi da yawa cikin alkur'ani cewa ba dalilin suke nema domin gaskiya ta bayyana musu su bi ba a'a suna neman dalilin ne suna irin waɗannan tambayoyin ne domin su kure annabawansu da manzanninsu Allah ya tsare mu to sai manzannin suka ce musu bismillahir قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتم وعلى الله فليتوكل المتوكلون to lokacin da suka yi waɗannan kalmomi wa manzanninsu Allah ya ce qalat lahum rusuluhum sai manzanninsu sai suka ce musu yanzu abinda zamu iya fahimta cikin wannan tattaunawar manzannin Allah ne duka ake maganan yadda suka yi magana da al'ummominsu jama'a mun fahimta ko babu wani annabi ko wani manzo da aka kalubalance shi da wani abu ko aka jefa mishi wata magana ta izgili ko ta walakanci face wani manzon da ya zo kafinsa an yi mishi irin haka kuma wadda ya zo a bayansa shi ma an mishi irin haka saboda haka suratu ibrahim tana ba mu labarin manzannin ne duka da allah subhanahu wa ta'ala ya aiko su ga abin da mutanensu suka ce ga kuma abin da manzannin suke gaya musu jama'a muna fahimta qalat lahum rusuluhum allah ya ce sai manzanninsu suka ce musu in na hanu illa basharun mislukum bi ma'ana ma hannu illa basharun mislukum suka ce tabbas gaskiya ne mu ba kowa bane mutane ne kamar ku babu wani annabi daga cikin annabawan Allah wani manzo daga cikin manzannin Allah face sai da mutanensa suka tuhume shi da cewa shi mutum ne saboda haka ba da su yi imani da shi ba qalat lahum rusuluhum manzannin sun sai suka ce musu in hannu illa basharun mislukum tabbas mu ba kowa bane mutane ne kamar ku walakin Allah ya munnu ala man yasha'u min ibadihi sai dai Allah yana baiwa ma wadda yake so daga cikin bayinsa jama'a mun fahimta mu mutane ne gaskiya ne kuma mutane ne kamar ku amma ai mutanen ko a garin ku darajar su ba ɗaya bane ko a garinku kai kasan mutanen ai darajarsu da kimarsu ba ɗaya ba ne haka ne ko ba haka ba ashe don mutum mutum ne ba shi yake nuna kuma Allah ba zai mishi falala ya mishi daraja da ɗaukaka wadda zai zo da sakon Allah jama'a mun fahimta yanzu a garinku duka duka garinku kowa ai mutum ne ko amma kuma da masu kuɗin da talakawan duk ɗaya ne ba ɗaya bane in nahnu illa basharun mislukum walakin Allah yamunnu ala man yasha'u min ibadihi sai dai Allah yana baiwa mawadda yake so daga cikin bayinsa to Allah ya zaɓe mu a matsayin annabawansa Allah ya zaɓe mu a matsayin manzanninsa wa ma kana lana anna atiyakum bi sultanin illa bi iznillah kuma ba zai kasance ba gare mu mu zo muku da wannan hujja bayyananna ma'ana mu zo muku da wata mu'ujiza ba illa bi iznillah sai da izinin Allah mu da kanmu ba za mu buji kirji mu kirkiro wata mu'ujiza mu ce za mu nuna muku ba amma Allah ke ba da izinin faruwarta ta gudana a hannunmu sai ta gudana a hannunmu jama'a muna fahimta kun ji martanin da manzannin suke musu gaskiya ne mu mutane ne kamar ku amma dai a tsakanin mutanen Allah yakan yi baiwa ma waɗansu irin baiwan da bai yi ma waɗansu ba abinda kuke nema kuma na mu'jiza wannan ba hurumin mu bane ba mu ne muke kirkiro ta a kan cin gashin kanmu da kanmu ba Allah subhanahu wata'ala shi yake ba mu kowane annabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace akwai abin da Allah ke bashi na mu'jiza bayan littafi da Allah ya bashi annabi yace ni mu'jizar da aka bani littafin da aka bani in kira mutane zuwa ga Allah da shi din alqur'anin shine littafin annabi yace kuma shine mu'jiza da Allah ya bani da shi za a koya ma karatu da shi kuma da a sha kanka jama'a mun fahimta wa ma kana lana Allah a ciye kun bi sultani ba zai kasance gare mu ba ma'ana ba hurinmu mu bane ba mu zo da wata mu'jiza illa bi idnillah face da izinin Allah wa alallahi falyatawakkalil mu'minuna Allah yace to masu imani ga Allah kadai za su dogara to tun da kaji an zo maganan dogaro ga Allah ai ka san an zo maganan kuma buga buga kenan ko domin duk waɗannan maganganu da ake yi idan da mu koma irin suratul a'raf in za mu koma irin suratul hudu ko suratul yunus za ka ji da manyan mutane ake wannan tattaunawa irin mala'u al-mala'u hum ashraful qaumi su ne manya a cikin mutane to lokacin da suka zo da irin wannan magana aka mayar musu da irin wannan magana to dama galibi mataki suke ɗauka akan wanda suke magana da shi din jama'a mun fahimta to sun ce musu lallai mutane ne kamar ku kuma abinda kuka nema na mu'jiza ba zai yiwu mu zo muku da mu'jiza ba in ba da izinin Allah ba amma dai ku sani mun dogara ga Allah wa alallahi falyatawakkalul mu'minuna ga Allah dukkan mu'minai ya kamata su dogara sai suka ce musu wa malana Allah na tawakkala alallahi wai me zai hana ma ba za mu dogara ga Allah ba in ji manzanninsu wa kadi hadana subulana bayan Allah ya shiryar da mu hanyoyinsa ya haska mana ya nuna mana duka ƙofofi da hanyoyin shirya manzanni suka ce don me yasa ba za mu dogara ga Allah ba wa kad hadana subulana duk hanyoyin da zamu bi murci alkhairin Allah wa kad hadana subulana Allah ya shiryar da mu hanyoyin da zamu yi imani mu samu tsira suka ce to me zai hana ba za mu dogara ga Allah ba jama'a mun fahimta idan ka kalli rayuwa idan ka kalli rayuwa da yadda take kaiwa take komowa kai ka san kawai ya kamata ko ka san aya ko baka san aya baka koma ka dogara ga Allah domin duk wanda kake ganin duk wanda kake ganin duk wanda kake ganin zai iya wani abu sai ka samu shi ma wata wutar ta kama yana neman dauki jama'a haka ne ko ba haka ne za a yi babban taro a ƙasa shugaban ƙasa ministoci gwamnoni kowa zai halarta idan an je za a buɗe taron sai a kira liman a ce ya yi addu'an buɗe taro liman sai ya yi addu'a Allah ya sa a yi taro lafiya a tashi lafiya kai da kake sauraron addu'an kasan ba fa ministan tsaro ne zai sa a yi taron lafiya a tashi lafiya idan kuma an gama sai a ce to Allah ya mai da kowa gidansa lafiya wannan taron kai ai ya baka satan ansa ai ka san wanda yake zaunarwa lafiya ka san wanda yake mayarwa lafiya haka ne ko ba ka ba ka gani idan za ku raka baku, ya je ya shiga mota ko ya shiga jirgi ko duk abin da zai hawa bayan an gama lodi da ku yi bankwana sai ku ce Allah ya sauke ku lafiya dan ka san aikin ba aikin direba bane sai a ce Allah ya sauke ku lafiya suka ce to bayan mun gano haka me zai hana ba za mu dogara ga Allah ba mun sani Allah shi ke bayarwa Allah shi ke hanawa Allah shi ke gudanar da komai wa malana Allah na tawakkala alallahi me ke gare mu ma'ana me zai hana mu ba za mu dogara ga Allah ba wa kadi hadana subulana bayan Allah ya shirya da mu hanyoyinmu na shirya ma'ana ya nuna mana dukkan al'amurra suna komawa ne zuwa gare shi wala nasbiranna ala ma azaitumuna suka ce wallahi da mu ci gaba da haƙuri da duk cutar da mu da za ku yi jama'a muna fahimta wala alama ala ma azaitumuna domin dama da'awa kira zuwa ga Allah kira zuwa ga Allah yana daga cikin babbar rukuni na da'awa zuwa ga Allah wallahi shine hakuri da cutar wanda mai da'awa zai fuskanta illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr wasiya da gaskiya shine kira zuwa ga gaskiya karantar da gaskiya kiran mutane akan a tsayu akan gaskiya Allah ya ce to kuma dole fa sai an yi kuma wasiya ma juna da haƙuri da juriya duk manzannin nan yadda muke ambata haka kowa ya fuskanci irin waɗannan kalubalen ba wala nasbiranna ala ma azaitumuna suka ce wallahi za mu yi haƙuri akan duk cutar da mu da za ku yi da mu yi haƙuri da mu yi haƙuri kira zuwa ga Allah ne ba da mu bari ba mu kuma sake Allah ba za mu bari ba amma kuma duk abin da za a mana da mu yi haƙuri da mu yi haƙuri jama'a muna ji dole ne ɗaya daga cikin ɗamara da mai da'awa zai ɗaura shine juriya da haƙuri ba maƙiya ba ba kafirai ba ba munafukai ba ba maƙiyanka ba masoyanka ma kaɗai sun ishe ka matsala in ba haƙuri ba za ka iya zama da mutane ba jama'a mun fahimta suka ce to za mu yi haƙuri za mu yi haƙuri da duk cutar da mu da za ku yi wala nasbiran na alama a zaitumuna Allah ya samu dace na cino annabi Musa alaihi salatu ka kasan ɗaya daga cikin annabawa manzanni da aka fi cutar da su a duniya annabi Musa yadda Allah ya sa ma annabi Musa son banu Isra'ila da yadda aka jarabce su kuma da cutar da annabi Musa idan aka cutar da annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce rahimallahu musa annabi sai ce allah ya ji kan annabi musa faqad uziya bi akthar min hadha fa sabar an cutar da shi sama da cutar wanda aka min amma yayi hakuri dole mai karanta su sai ya zama mai hakuri dole mai karanta su sai ya zama mai hakuri wata rana fir'auna ya sa duk wani wajen da yake alaka da da'awar annabi Musa duk wata cibiya da za a karanta ko a yi wa'azi ko gidan wadda ya yarda da annabi Musa ya ce duk a rushe a garin Misira wallahi ba duk haka aka rushe aka buge فأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ أوحينا إلى موسى وأخيه أن وتبوأ لقومكما بمصر بيوتا وجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين باين دك الروشي أمبجي وأوحينا إلى موسى الله تسيمك وهي مع النبي موسى وأكيه دم وانسى النبي هارون an ittakhadha haka ne an tabawwa'a liqaumikuma bi misra buyutan ku je ku samar da waɗansu gidaje wa mutanen a samu waɗansu wurare waɗansu gidaje inda za ku dinga haɗuwa kuna ibadanku waje alu buyuta kun ƙilla ku da gidajen ku su zama nan ne masallatan ku wa aqimu salata Allah ce a dage da sallah wa bashir al mu'mini ba wadda ya isa ya fito na fito da fir'aun Allah ya ce ku je ku samu waɗansu wurare ku je ku dinga shiga kuna ibadan ku a wajen masallatan dai an hana wajen ibadan an hana Allah ya ce to gidajen ku ya zama masallatan ku je ku dinga sallah a gidajen ku wata rana annabi Musa ya ga irin azabar da ake gana wa mutanensa wadda suka yi imani ya tashi ya tsaya a cikinsu ya ce musu ista inu billah قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون قال موسى لقومه النبي موسى عليه الصلاة والسلام سيتي ومتننسى استعينوا بالله واصبروا yace ku nemi taimakon Allah yace ku kara hakuri jama'a kun ji ko istainu billahi wasbiru yace ku nemi taimakon Allah ku kara hakuri innal arda lillahi yace kasa dai kasar Allah ce yurithuha man yasha'u min ibadihi na gadar da ita mu wadda yake so daga cikin bayinsa wal aqibatu lil muttaqin Allah yace amma dai karshen fadan na masu tsoron Allah ne duk yadda za a yi ta bugawa to idan an zo the end Allah ce masu tsoron Allah su suke nasara kalu suka ce mishi ka kwantar da hankalinka udina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana an cutar da mu tun kan kazo tun kan a haife ka ake yanka ƴaƴanmu ana bautar da mu wa min ba'di ma ji'tana gashi yanzu bayan ka zo ana ci gaba da mana wannan wadancin kada sai yace musu asa rabbukum an yuhlika aduwakum yace ina tabbatar muku ubangijinku zai halakar da waɗannan abokan ba abokan gaban ku wa yastakhlifakum fil ardi zai kalifantar da ku a bayan ƙasa ma'ana zai ba ku dama kuma a bayan ƙasan fa yanzura kaifa ta'malun ko kuma ya ga yaya da ku yadda fir'auna yayi kam da mutanensa Allah ya kai. to kuma zai ba ku dama jama'a haka annabi Musa alaihi salatu wassalam suka yi ta fuskantar wannan kalubale da mutanensa shine Allah a suratul qasas yake cewa inna fir'auna ala fil ardi inna fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahlaha shi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم, ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون الله يقول إن فرعون على في الأرض فرعون ya wuce gona da iri a ƙasar misir in ji Allah waje al'ahala hashiya sai ya kasa mutanen misira kashi-kashi ya sabifu ta'ifatan minhum yana raunanar da wani bangare daga cikinsu ma'ana yana cutar da wani bangare daga cikinsu sune banu isra'ila yuzabbihu abna'ahum yana yanka musu 'ya'yansu maza da rayi wa yastahayi nisa'ahum yana bar musu ƴaƴansu mata da rai innahu kana min al-mufsidin Allah ce fir'auna yana daga cikin manyan mabarnata Allah sai ce wa nuridu an namunna alal ladhina stud'ifu fil ardi Allah ce mu kuma muna so mu yi baiwa mu yi gata mu yi ɗaukaka ma waɗanda ake raunanarwa a bayan ƙasan su banu isra'ila da ake musu wannan mummunan ɓarna ɗin Allah ya ce to mun nufi za mu kawo canji za mu ba su dama su ma a ƙasar misira wani ja'alahum a imma Allah ce za mu sanya su su zama jagorori shugabanni wani ja'alahum alwarifi za mu sanya su magada su gaje misiran da kujerun mulkin misira wani na lahum Allah ce za mu ba su tamkini da mu ba su gindin zama da fawa a cikin misira wa nuriya fir'auna wa hamana wa kuma minhum ma kanu yahzarun Allah ya ce mu nuna wa fir'auna da hamana da rundunoninsu abinda suke tsoron sai ya faru Allah ce mu kuma da mu kawo canji to dama annabi Musa ya gaya musu innal arda lillah ƙasa ta Allah ce yurithuha manya sha min ibadihi na gadar da ita ma wadda ya so daga cikin bayansa to dole sai da haƙuri dole sai da haƙuri har zuwa inda za a kai zuwa ga nasara haka ake lokacin da aka ce wa annabi musa alaihi salatu wasalam ya fita daga garin misira fa asri bi ibadi laylan innakum muttaba'un Allah ya ce ma annabi Musa alaihi salatu wasalam ka kwashe bayina cikin dare ku fice daga cikin garin Misra ba tsoro bane amma shine matakin da ya dace a wannan lokacin shine matakin da ya dace a ɗauka a daidai wannan lokacin jama'a muna fahimta saboda haka dole mai da'awa mai karantaswa sai da haƙuri da juriya sai da haƙuri da juriya ka dubi annabi muhammad alaihi salatu wassalam lokacin da ya zo yana rabon ganimar hunaini wannan a bashi raƙuma ɗari wannan a bashi shanu ɗari wannan a bashi awaki ɗari waɗansu da suka yi zuga suka zo kawai sai da suka banke manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya je ya haɗu da wata bishiya annabi sai ya ce musu na rantse da Allah kun ga duk jejin nan duk itatuwan jejin nan inda Allah zai mayar mun da sura kuma dukar ba muku dan yi in tafi abuna <laughs> sallallahu alaihi wasallam nana aisha take cewa matarsa ce ta ce ma baraba rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam shay'an qattu bi yadihi ta ce ba mu taba gani ba ko sau ɗaya a rayuwarmu ran da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ɗaga hannu yadda ki wani ta ce ba mu taba gani lamra'atan wala kadiman bai taba dukan matarsa ba ta ce bai taba dukan mai mishi hidima ba illa an da fi sabilillah tace idan kaga hannunsa ya kai kan wani to an fita yaƙi ne a tafarkin Allah Yaƙi kuma dama buga in buga ne wa ma nila minhu shay'un ba a taɓa cutar da annabi sallallahu alaihi wasallam ba injina na Aisha fayantaqimu min sahibihi yace sai ya ɗaukansa fansa akan wadda ya cutar da shi illa an yuntaha shay'un min maharimillah sai dai idan hurumin Allah addinin Allah aka taba to anan kushin manzon Allah ke bayyana jama'a mun fahimta idan aka taba addini aka taba alqur'ani aka taba sunna tace to anan kake ganin bacin ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tace amma ba a taba taba shaksiyarsa yace bari ya daukan sa akan wani ba jama'a mun fahimta kasan yau daukan fansan ma kala kala ne haka ne mala bakar mahmud gumi Allah ya ji gan shekul islam cewa yake duwadda ya yi faɗa a kansa wani ya zage shi ko ya ci mutuncinsa kai da kai faɗin yace bai yafe maka ka san da duk wanda kaji yana zagin gumi gumi ba ya ci kuɗin sa bane duk wanda kaji na zagin gumi ba ya bi yarsa ko ya bi matarsa bane ka san akan sunna ne yace to amma in ni ya ayyana ya zagen yace idan ka karbi faɗan yace ban yafe ba ka bar shi ya zaga jama'a mun fahimta to yau ya kai mu malamai a cikin masallaci akan mimbari suke rama faɗan da shafi personal interest su in an ce malami ya ci bashi bai biya ba sai zo masallaci a masallaci me ya haɗa ka ci bashi da cikin masallaci masallaci dakin Allah ne ba dakin ka bane ana karantar da addini ne a masallaci a kare addini amma in kana so ka kare kanka ka tafi kotu haka ne ko ba haka ba to yau an da wajen wa'azi wajen kare interest kowane iri kowane iri mutum ya kare nashi ya kare na mai gidansa a mimbari wajen karantar da mutane addini kai kuma ka zan mai haƙuri da juriya dole ne a cutar da kai dole ne a cutar da kai Allah a cikin alƙur'ani yake cewa ولقد كذبت رسل من قبلك سيتي فصبروا على ما كذبوا وأوذوا فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين جاءك من Allah madaukakin sarki yace wa annabi sallallahu alaihi wasallam wa laqad kudhibat rusulun min qablik haqiqa an qaryata manzanni jingin kafinka fa sabaru ala ma kudhibu suka yi hakuri akan qaryata su da aka yi wa uzu an cutar da su suka yi hakuri akan cutar da su da aka yi hatta atahum nasruna har nasarar mu ta zo ta same su jama'a muna ji wannan shine tsari na annabta haka manzannin Allah sallallahu alaihi wasallam suka karantar da al'umma saboda haka ana bukatan juriya ana bukatan jajircewa ana bukatan haƙuri a wajen kiran mutane zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala jama'a mun fahimta yanzu yadda muke taron nan ka dubi yadda taron mun nan yake wani sai ya zo ya bada shawara ya ce ya kamata a yi abu kaza sai kuma ya ɗauka dole abin da ya faɗan sai an yi haka ba tare da lokacin da zai gaya maka yana tunanin wa'yansu fa sun ba da irin wannan shawaran wataƙil shawaran su tafi wani in ba ɗau shawaran sa ma ya garansa yana ɓaci jama'a mun fahimta haka ne ko ba haka ba haka ne wani sai zai ce malam fa ai magana akan kaza <laughs> eh kuma abin shi ta shafa jama'a mun fahimta saboda haka dole rayuwa dole rayuwa ba na mai da'awa ba dole rayuwar musulmi ya zama yana da haƙuri da juriya saboda tsari da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba ma rayuwa mun ji abinda da manzannin suka ce wala nasbiranna ala ma azaitumuna wallahi za mu yi haƙuri akan abin da kuke cutar da mu ko za ku cutar da mu akan shi wa alallahi falyatawakkalul mutawakkilun ga Allah dukkan masu dogaro ya kamata su dogara ma'ana mun dogara ga Allah kuma duk wanda ya yi imani da Allah yake neman abin dogaro to ya dogara ga Allah subhanahu wa ta'ala to sai suka ce musu وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى ilaihim. ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد الله يتي وقال الذين كفروا سي كافري suka ce lirusulihim ga manzannin su yanzu ina mun amsar da manzannin suka ba za ku yadda tattaunawar take kasancewa suka ce musu ba da mu yi imani da ku ba saboda ku mutane ne kuma idan kuna so mu gaskata ku ku zo da mu'jiza jiya mun karanta irin yadda mutanen maka suka ce annabi ya zo musu da mu'jiza ko suka ce tabbas mu mutane ne amma dai Allah na fifita sashi akan sashi mu kuma annabawa ne manzanni ne na Allah da ya aiko mu zuwa gare ku maganar mu'jiza kuma ba za mu iya zuwa da ita akan cin gashin kanmu ba sai da izinin Allah amma duk abin da za ku mana na cutarwa za mu yi haƙuri mu shanye amma dai ba za mu bar addini ba ba za mu bar kira zuwa ga Allah ba kuma mun dogara ga Allah Allah zai taimake mu ba amsan manzannin ba kenan wa qala alladhina kafaru li rusulihim sai wayannan kafirai suka ce ma manzannin su lanukhrijannakum min ardina to wallahi da mu fidda ku a cikin garuruwan mu aula na fi millatina ko kuma ku dawo kan addinin mu da tsarin mu a ci gaba da tafiya kun ji wani sabon salo eh ko dai ɗayan biyu jannakun min ardina ko dai ku fita a cikin garin aula na fi millatina ko kuma ku ajiye abin da kuke ku zo mu yi irin namu kaga aji zai ba. to in ba zai yiwu kuma kaga dole sai da haƙurin fuskantar wannan ƙalubale jama'a mun fahimta shi yasa wallahi mana da'awa da zuwa harkar almajiranci wallahi ba za ta taɓa yiwuwa ba in kai baka tsaya akan kafanka ba in dai a jikin wani kajin gina to wallahi da ka samu matsala to yanzu wadda aka ce za ka fita a gari in a gidan haya ne ba za a fidda kai ba idan a shagon wani ne ba za a fidda kai ba kare ni kanka ka tattali kanka karkare na abin da za ka yi karayi idan kana da dubu goma ko sha biyu ka je ka sayi damin rake ka zo ka yanka ka fara siyarwa wallahi ina gaya maka wallahi kafin shekara biyar ko shida manyan garuruwan da suke noman rake na ban mamaki sai ka samu daga can wani in zai sare gonansa sai ya bugo maka waya sai ka samu ka rake ne kana harkar miliyan goma miliyan sha biyar jama'a mun fahimta almajiranci ba a yin sa da kwaram ba yi yiwuwa ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba Allah ya ba mu labarin annabi lutu fama kana jawaba qaumihi illa an qalu akhriju ala lutin min qaryatikum أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون النبي لوط عليه الصلاة والسلام yayi kira kan mummunan ɓarna da mutanensa suke yi ga kafirce ma Allah ga luwaɗi ga miyagun ayyuka fa ma kana jawaba qaumihi iya amsar da mutanen suka bashi bayan an yi mitin an tashi suka ce akhriju ala lutin min qaryatikum ku fidda shi daga cikin garin ku kun ji magana fitarwa ko قال الملأ الذين كفروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا والذين آمنوا معك والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها الله يتي قال الملأ الذين كفروا من قومه من يموتاني نعم قال الملأ الذين استكبروا من قومه من يموتاني وأن سكي gwamnatin da annabi shu'aibu da annabi shu'aib yake rayuwa a cikin ta mun gane ko sai suka ce mishi lanukuri jannaka ya shu'aibu wallazina amanu ma'aka min qaryatina suka ce shu'aibu da kai da waɗanda suka yi imani da kai za mu fidda ku daga cikin gare mu aula ta'udunna fi millatina ko ku dawo kan hanyar mu ba maganin yayi dai ba kada sai yace musu awalau kunna kariyin ko da ba musu haka da ayi qad taraina ala allahi kadiban ya ce wallahi mun ci amanar Allah mun yi yarfel ma Allah mun ci amanar Allah in udna fi millatikum in mun dawo kan hanyar ku ba za mu bar gari ba kuma ba za mu dawo kan hanyar ku ba ai ta gashi kawai <laughs> jama'a mun fahimta to ba ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sayyidul mursalin ba وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله ويمكر الله والله خير الماكرين لوكتين da manyan Qurayshawa abun ya hau musu kai iyaka sai aka je aka haɗu aka yi tattaunawar ƙarshe akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da waɗanda suka yi imani wa idh yamkuru bika alladhina kafaru Allah ya ce ka tuna lokacin da kafirai suka je suka hadu ana shirya maka makirci li yuthbituka yuthbituka bi ma'ana yahbisuka shawarwari aka kawo guda uku ko dai a gina wani kurkuku na musamman a kama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kule shi har sai ran da ya mutu a fidda shi aw yaqtuluk waɗansu suka ce kawai a kashe shi au kurji ko kuma a fidda kai daga cikin garin maka kuna jin maganar fita fitan nan ko duk annabawan nan haka aka musu ai wannan na surat ibrahim da muke karantawa wa qala alladhina kafaru li rusulihim jannakum duk manzannin ne ba manzan da ba a ce za a fidda shi daga cikin gari aw la ta'udunna fi millatina ko kuma ka dawo kan hanyar mu akan tafarkin mu jama'a mun fahimta ba wanda ba a yi mishi barazana da haka ba annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi gaskiya hanyar da ya dora al'ummar hanyar da ya nuna ma al'ummar shi ne kadai hanyar da al'ummar za ta kulle zuwa ga tudun mun ita ce kadai hanyar da za ta kulle zuwa ga tudun mun amma duk lokacin da zaka faɗi gaskiya komai zai iya tasowa akan gaskiyar da duk lokacin da zaka yi kira akan gaskiya komai zai iya tasowa akan kiran zuwa ga gaskiya ai annabi sallallahu alaihi wasallam kafin a dauki wancan matakin gashi nan ka duba cikin littafin nabiyyur rahama da wannan babban malamin mu Dr. Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemo ya rubuta uslubi uslubi da kafiran maka suka bi wajen ganin an takile da'awar annabi matakin farko matakin farko shine bude ido ma waɗanda suka yi imani da annabi in an ga kana tare da shi sai a zo a ma barazana in an ga kana tare da shi sai a ma barazana ba ana so ku watsa ku bar shi ba mataki na biyu sai aka zauna aka yi tunani waye ubangidansa wanda zai hana shi ya hannu sai aka tafi wajen abu talib suka je suka samu abu talib jama'a kuna fahimta aka ce to ɗankan nan an taɓa ko? na'am aka ce ɗankan nan ya dame mu yana zagin ababen bautan mu yana cutar da mu yana wautar da tunaninmu yana faɗin kaza yana faɗin kaza yana faɗin kaza ya kamata ka shiga tsakaninmu da shi abu talib ya ce musu to zan sami shi za mu yi magana da shi bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ga babbansa sai ce mishi to ga abin da mutanen maka suka ce muhammadu me shawara a kai ya ce mishi bafi wannan fa Allah Allah ne bai aike ni ya ce Allah zai aike ni wani ya ce in dawo in dawo ya ce mishi gaskiya ne muhammadu ba ka gariya aka je aka ci gaba abun ya ɗuma su ya dame su sai suka sake dawowa suka ce mishi abu zalif ɗankan nan fa akwai matsala mu fa muna jin nauyinka idan fa ba da ka iya hana shi ba mu za mu ɗauki mataki da kanmu eh za mu ɗauki mataki da kanmu to sai ya ji tsoro kar su cutar da annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya tura a kira annabi annabi sai ya zo ya ce mishi muhammadu abun nan ya yi da'ayi ne ka ina tsoron abubuwan da mutanen nan suke faɗa ya ce mishi babba ya ce ka gayyace su ka gayyace ni mu yi magana saboda mu hutar da kai in ka gaya musu ba sa gamsuwa in ka gaya mun ba na gamsuwa to ka haɗa mu <laughs> sai aka haɗu ya ce musu wallahi kun ga rana suka agaye suka kalli rana ya ce wallahi ku dandalo wuta daga rana ku ɗoɗano wuta daga rana ya ce na rantse da Allah ya fi muku sauƙi akan hana ni da awana ba an yi takurin kus ba annabi sai tashi ya tafi to yanzu mai gidansa an gaba zai hana shi ba ko to sai aka ce to a yanke musu gaba daya dawowa na uku sai aka ce ma abu talib to ko dai ka fita harkarsa ka bar mu da shi in kana tare da shi kuma hukuncin sai shafe ka Ya ce na yadda hukuncin sai shafe ka aka yi hukunci rasmiya ba za a sayar ma annabi da duk ke tare da shi ba ba za kuma a sayi nasu ba aka buga wannan bata ci ba sai aka dawo aka sake sabon shiri to yanzu a yi ta kirkiro sunaye da sharri ana mishi alaihi salatu jama'a duk kuna fahimta to nan ne zaka ji ana ya ayyuhal ladhi nuzila alaihi dhikru innaka lamajnun sai ai ma ne ya ayyuhan ladhi nuzila alaihi dhikr ya kai da kake cewa an saukar maka da wahayi innaka la majnun wallahi kai mahaukaci ne Allah sai ya ce ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun Allah sai ya ce wallahi kariya ne ba mahaukaci ba a ce mawaki ne wa yaquluna a la tariku alihatina li sha'irin Allah sai ce wa ma allamnahu shi'ira wa ma yanbaghi lahu in sun faɗi wannan sunan Allah ya kore in sun faɗi wannan to duk sunan da suka faɗa in mutum ya zo ya alaka da annabi shi ma sai ce wallahi ƙarya ne to mataki na ƙarshe sai suka ce a ɗauki matakin farmishi kawai to dama a nan ne ubangiji ke shiga faɗan ran da aka ce za a yi ta da ƙarfi ta ƙare duk matakan nan sai dai kai haƙuri duk matakan nan sai dai kai haƙuri da a ce maka mahaukaci maka za ka za ka za ka za sai ka shanye da a ce ma za ka za ka za sai ka shanye da a ce ma ka za ka za sai ka shanye yan sharri suna nan suna jiran ka kar ka yadda ko ko ma sa da ka saya kar ka yadda ka kira yarinyar cikin ɗaki eh malam da kanki ka ce eh da kaina jama'a muna fahimta ƙarshe sai suka ɗauki matakin da za su farwa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah sai ya karya al'amarinsu Allah sai ya tarwatsa al'amarinsu jama'a muna fahimta to dukkan waɗannan matakai da muka ambata dukkan waɗannan matakai da muka ambata jama'a idan mutum bai tsayu akan kafan shi ba zai kai labari ba zai kai ba wallahi ina gaya muku yan uwa ɗaliban ilimi wallahi ina gaya muku yan uwa ɗaliban ilimi kowa ya tashi ya nemi abin da zai kar ka taɓa tsammanin gata ne ko burgewa wai a ce wani kawai yana ɗaukan kuɗi yana baka kana kashewa kar ka yadda da haka idan zai taimake ka da jari ya taimake ka da jari kai ma ka fita fagen nema domin ka samu jama'a mun fahimta ba ka yi ubangida ba ne illa amma kuma a ce kai ba za ka taɓuka komai ba sai abin da ubangidanka ya maka wannan mutuwar zuciya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma akala ahadun ta'aman qattu khairan min an ya'kula min amal yadihi annabi ya ce da dai wani bai taba cin abinci mafi alkhairi ba kamar ya ci abincin da shi ya nema da kansa fa inna nabiyallahi daud kana ya'kulu min amal yadihi annabi ya ce annabi dauda yana cin abinci ne da karfinsa da abin da ya nema ba mun karanta da ku ba dukkan annabawan Allah suna fita neman abinci lokacin da du ake wannan gwagwarmaya bari in gaya muku jama'a kun san annabi har kiwon kuɗi yi a makka ga babban sanga ko ni duk abin da yake bukata za abin shi hadisin na cikin bukari wallahi sai ya tafi da yake ma'abuta kiwo ne a tara mishi awaki da dabbobi ya fita kiwo duk sati ko duk rana kowace akuya ɗaya da a biya shi kaza ya haɗa kuɗinsa ya zo ya taimaki wadda zai taimaka ya biya bukatarsa haka yana yi. kiwo na kuɗi kiwo na kuɗi wallahi to yanzu zaka ga mutum ustaz masha Allah ya fahimci Qur'ani ya fahimci hadisi amma wai yana kunyan ya sai da rake ai da ka sha wahala ai da ka sha wahala ba zai taɓa yiwuwa ba ba zai taɓa yiwa ba a wani hadisi hadisin abin sha'awa annabi yake cewa fa wallazi nafsi yadihi annabi yace na rantsi da wadda raina ke hannunsa wa kenan li an ya'khudha ahadukum hablahu dayan ku ya dauki igiyarsa thumma ya'ti al-jabala ya je ya hau kan dutse fa ya yahtatiba ala zahrihi ya ɗauko icen a bayansa fa ya bi a ya kasa ya sayar annabi ya ce khairun shine mafi alkhairi min an yas'alan nasa a aquhu aw mana'u akan ya je ya roki mutane su taimake shi su bashi ko su hana shi kaga dai annabi ai ya kure ma duk wani mai macaccen zuciya gudu bai ma ce sai da rake ba bai ce sai da alewa ba bai ce sai da gauta ko yalo ba yace ice itan kuma yace akan dutse ba akan jeji ba akan dutse kaga hawa dutsen ai aiki ne idan kai itan sauko da itan aiki ne kuma bai ce itan ayi akan keke ko kan mashin ko akan jaki ba yace a bayanka to in dai annabin kake bi don me zaka zauna ba ba ba baka da abun in dai shi kake bi baka da sana'ar sai ka samu mutum ya je ya yi intabiyu na neman aiki sau bakwai bai samu aikin ba amma ya ƙi kama wani abu da zai yi saboda yana ganin ya fi ƙarfin wannan abu shekaransa uku shekaransa biyar ya je nan ya yi intabiyu aiki bai samu ba ya je nan ya yi intabiyu aiki bai samu ba idan ya fita bayan gari zai je ya yi ciyawa a rana ɗaya zai yi dami uku nan kofar fada in ya je jefa ciyawan da a saya a bashi ɗari shida ɗari bakwai ya je biya bukatarsa to ya fi so ya zauna ana taimaka mishi haka ne ko ba haka ba ana sai da ciyawan ko ba a sayarwa sai da ciyawan haramun ne haka ne haka ne ba a da'awa sai da dawa in ba dawa da a shiga dawa <laughs> ba a da'awa sai da dawa in ba dawan kuma da a shiga dawa da a ratse kenan ko kuma ba dawa <laughs> to dai a koda yaushe a koda yaushe yan uwa mu fahimci cewa abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi shine haske na har abada haske ne da baya dishashewa idan mutum ya bar shi ne yake shiga cikin duhu idan mutum ya bar shi ne yake shiga cikin duhu saboda ka ba bane mai gidanka ya taimake ka ba bane amma kar a ce ka kashe zuciyarka kai ba za ka nema ba ka san hatta siyasa wannan da kake gani wani ya mai da ita ita ce sana'arsa me ka siyasa saboda kaga in siyasa ta lafa in an rantsar da waɗanda aka rantsar ba shikenan ba to shi kenan ya shiga uku sai kuma in guguwan ta sake dawa to sana'a kuma ta dawo to kai yanzu ka su tashi samu kenan kai sana'an ka bin kan ƴan siyasa kai ma ka adalci kai ma ka adalci ba daidai bane ba da wannan yasa da wannan yasa aka cuci matasanmu aka hana su gina kansu da gina al'ummarsu da gina manufofinsu da gina addininsu saboda an san akan dubu biyar za ka je kofar gidan wani ka tsaya ka wuni haka ne ko ba haka haka ne saboda ku tashi ku nema Allah zai wadata ku duk wanda yake da sana'arsa kasuwansa aikinsa Allah ya sa albarka a ciki karkare na abin da za ka yi ka nema annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce annabi zakariya kafinta ne annabi dawud wannan harkan walda da ka gani da sauransu aikin annabi dawud kenan Ga gashi yanzu mun karanta annabi muhammad har kiwon awaki yana yi na kuɗi ya zo ya shiga harkan kasuwa kowa zai yi ne daidai jarinsa kowa zai yi ne daidai jarinsa idan baka da shi ga masu ba da hayan kura nan ka je ka ɗauka da jarkoki da komai kana ɗiban ruwa kana sayarwa za ka ci abinci ko ba za ka ci ba mutum dubu nawa suke cin abinci da wannan harka ka nan ne za ka ja aya da ƙarfin gwiwa amma wata ayar in ta zo kaga mai baka dubu biyu dubu ashirin dubu hamsin sai kaga ayin kana nema ka dan sassabe kamata sassabe haka ne amma kana da sana'anka ila ruwanka kana da hanyar samun ka ina ruwanka babu ga sunna ga nera <laughs> Allah ya samu dace wa qala alladhina kafaru li rusulihim lanukhrijannakum min ardina suka ce wallahi zamu fidda ku daga cikin garuruwan mu aulata la ta'udunna fi ko kuma ku dawo kan tafarkin mu fa auha ilaihim rabbuhum sai ubangijin su yayi wahayi gare su lanuhlikanna zalimin Allah ya ce wallahi zan halakar da azzalimi yanzu tun da an kai ma matakin da za su da su a gari da karfin tsiya to yanzu kuma matakin a halakar da su ya zo wala nuskinannakum al-arda Allah ya ce wallahi zan zaunar da ku a wannan ƙasar bayan na halakar da su min ba'dihim bayan na halakar da su zalika liman kafa makami Allah ce amma wannan fa matsayi ne na wadda ya ji tsoron matsayina ma'ana ya yake tsoron Allah yake tsoron tsayuwa a gaban Allah wa kafa wa'id kuma wanda yake tsoron azabata Allah ce shine nake mishi wannan gudunmawa jama'a mun wala nuskinan na kuma al'arzu min ba'alihim kuma zan zaunar da ku a cikin ƙasan bayansu ba ɗazu mun karanta aya ba wa nuriya fir'auna wa hamana wa junudahuma minhum ma kanu yahzarun to bayan Allah ya kashe fir'auna da mutanensa wa qulna min ba'dihi li bani isra'ila uskunu al li bani isra'ila uskunu al فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لثيفا وقلنا من بعدهم لبني إسرائيل الله يتي سيمك تي سيمك تي wa kulna min ba'dihim li bani isra'il sai muka ce wa banu isra'ila bayan halakar da fir'auna da mutanensa uskunul arda ku zo ku zauna abu ku zauna ku yi rayuwa ku yi yadda kuke bukata fa idza jaa wa'dul akhirati ji'na bikum latifa kuma idan wa'adin ƙarshe ya zo Allah ce zan haɗa ku gaba ɗaya wannan makkan da aka matsa wa annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa lamba a ciki ba sun zo sun karbe ta sun dawo an yi fatu makka sai ga makka yau a hannun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam alkawari ne na Allah wala na kumul ardha min ba'dihim Allah ce zan zaunar da ku a cikin ƙasar bayan na halakar da su zalika liman kafa makami wa kafa yi amma dai wannan kuma martaba ce da nake yin ta ga waɗanda suka ji tsoron tsayuwa a gaba gare ni suka ji tsoron matsayina wa kafa wa'i suka ji tsoron narkon azabata ba mai tsoron Allah ba kenan Allah ce shi nake mishi irin wannan baiwa shi yasa da annabi sallallahu alaihi wa sallam aka yi fatu makka lokacin da suka tabbatar makka ta fada hannun annabi sallallahu alaihi wasallam sai aka runtuma masu gudu suna fita a makka masu hawa duwatsu masu kula kansu a gidaje annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce duk a yi shaida a tara mishi dukkan ƙurashawa bayan an taru ga waɗanda suka kashe wani da wani ga waɗanda suka kashe wacce da wacce ga waɗanda suka kori wane da wane ga waɗanda suka kwace dukiyar wane da wane yau duka sun dawo kaskantattu a gaban annabi annabi sai ce musu ya ma'ashara quraish ma rauna anni fa'ilun bikum yace ku bar labari me kuke tunanin wace fansa kuke tunanin zan ɗauka yau kalu suka ce khairan suka ce ba abinda da za ka mana in ba alkhairi ba akun karim wa bunu akin karim suka ce dan uwanmu ne mai karamci alaihi salatu wassalam yace musu fa inni aqul kama qala yusuf li ikwati kuma abinda zan gaya muku shine irin abinda annabi yusuf ya gaya ma ƴan uwansa in dai annabi yusuf yan uwansa za su cutar da shi tun daga jefa shi a rijiya da duk abinda suka mishi ya fi musu Ya ce kuma na fi muku la ba alaikum al Ya ce babu zargi tsakani na da ku wa antum Ya ce ku je ba komai amma dai musulunci mun dawo da tallan ce musu kuma duk wadda ya shiga gidan Abu Sufyan man dakala dara Abu Sufyan fa huwa amin Ya ce wadda ya shiga gidan Abu Sufyan sarkin Makka ce mun yafe mishi wa man aglaqa babahu fa huwa amin wanda ya shiga gidansa ya kule ya sha annabi ya musu afwa yace a zo a ci gaba da tallan addini to haka Allah yace yana bada wannan damar ne ma waɗanda suke da tsoron Allah ashe idan mun ji tsoron Allah mun kiyaye dokokin Allah za mu samu gindin zama da dama a bayan ƙasa Allah ya taimake mu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk